Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niyya ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Fiye da ƙasashen duniya da saba'in ne a jiya Juma'a suka rattaba hannu kan yarjejeniya da za ta takaita ɗumamar yanayi da sakewarsa a doron ƙasa. A ƙarshen bara ne aka cima wannan yarjejeniya a birnin Paris amma sai a jiya ne aka yi bikin sanya hannu a ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe duk shekara domin mai da hankali kan kiyaye muhalli da yanayi da ake bikin sa Lokaci yana neman ya ƙure mana babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi gargaɗi. ya ci gaba da cewa damar rage dumamar yanayi ƙasa da maki biyu a sikelin celsius yana ƙara ƙurewa zamanin fidda gurbatacciyar iska ba tare da an ga wata illa ba ya wuce in ji mr ban ya ce tilas ne ƙasashen duniya su ƙara zage dantse wajen sauya harkokin tattalin arziki daga dogaro da masana'antu da wasu hanyoyi waɗanda suke gurɓata yanayi daga nan ya kira da a taimaka ƙasashe masu tasowa su canza daga hanyoyi da suke illa ga muhalli waɗanda suke sanya hannu kan yarjejeniya su ne kamar kashi 93 cikin 100 na kasashe da suke fidda gurɓatacciyar iskar kuma su ne kasashe na farko da suka rattaba hannu kasashe da suka fi ko waɗanne fitar da gurbatacciyar iskar sun hada da china da amurka waɗanda suke fitar da kashi 40 cikin 100 na wannan iska duka kasashen biyu sun yi kiran da a fara aiwatar da wannan yarjejeniya nan da nan shugaban amurka barack obama ya tsoma baki cikin zazzafar muhawara da ake a birtaniya kan ƙuri'ar raba gardama da 'yan ƙasar za su yi ranar 23 ga watan yuni kan ko birtaniya za ta ci gaba da zama wakiliya a ƙungiyar tarayyar turai ba na jin ƙungiyar tarayyar turai tana rage tasirin birtaniya a duniya sai dai tana ma ƙara bunƙasa shi in ji shugaban na amurka a wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da yi da firaministan ingila david cameron banda suka gana a jiya juma'a kalaman na Mista Obama ya ƙara wa shugaban na Birtaniya ƙwarin gwiwa kan matsayarsa na goyon bayan ƙasar ta ci gaba da zama cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Amma kalaman na shugaban Obama sun harzika masu adawa da wannan shirya Ingila waɗanda suke ganin maganar da shugaban na Amurka ya shishigi ne cikin harkokin cikin gidan ƙasar. a cikin wata makala da aka wallafa a jaridar The Telegraph da saukar jirgin saman shugaban na Amurka a daren ranar Alhamis a wani tashar jirgin sama da ke bayan garin Ingila, shugaban na Amurka ya yi kira ga Birtaniya ta ci gaba da zama wakili a kungiyar tarayyar Turai. Dangantaka tsakanin Amurka da Birtaniya ne mu'amala da shugabanni a Washington suke da ita da ƙasar tun a zamanin mulkin Winston Churchill wacce ake ɗauka a zaman ta musamman ce, kuma Amurka tana kallon ci gaba da kasancewar ƙasar ta ingila ƙungiyar tarayyar turai tamkar wakilci ne ga amurka a ƙungiyar haɗa kan ƙasashen turan mai wakilai ashirin da takwas Masu zanga-zanga nan birnin Washington sun yi maci da ƙin cin abinci na sa'o'i ashirin da hudu a harabar fadar White House ta shugaban Amurka domin nuna ɓacin ransu kan abin da suke gani na rashin ɗaukan mataki da Amurka take yi kan kisan ƙare dangi da ake ci gaba da a yankin Darfur na ƙasar Sudan. Zanga-zangar wani ɓangare ne a duk faɗin duniya na ɗaukan matakai na yin Allah wadai da kisan ƙare dangi a Darfur wadda ake ci gaba da yi a faɗin duniya har zuwa ranar Litinin biyar ga wannan wata. kimanin masu zanga-zanga ɗari ne suke cewa a hana kisan kiyashi a Darfur da kuma adalci adalci a Darfur a harabar shugaban na harabar fadar shugaban na Amurka. Ni'imar Ahmadi wacce ta kirkiro kuma shugabar kungiyar mata masu fafutukar ganin an ɗauki matake kan rikicin na Darfur ta ga shirin muryar Amurka da ake kira South Sudan in Focus da Turanci cewa ta shirya zanga-zangar har da cin abinci domin mutane domin mutane suna mutuwa kuma fadar white house ba ta yin wani abu a kai muna neman ganin gwamnatin obama ta fara sukar abin da ke faruwa kuma ta tura sojoji na musamman zuwa darfur domin su taimaka a al'amarin mutane suna ta mutuwa domin matakan da gwamnatin sudan take ɗauka shi yasa muke son shugabannin duniya musamman gwamnatin amurka ta tsawata kan hare-hare da ake kaiwa a yankin darfur kuma alhakin hakan yana kan gwamnatin sudan an zafafa fada da ake tsakanin gwamnatin sudan da 'yan tawaye a yankin darfur a baya nan a rikicin da ya samo asali tun shekara ta dubu biyu da uku. to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Amurka za ta sai ton talatin da biyu na wani muhimmin sinadari da ake amfani da shi wajen kera makaman kare dangi daga kasar Iran a wani yunkuri na taimakawa hukumomin kasar ta a Tehran su aiwatar da yarjejeniyar da manyan hukumomin duniya suke kulla da kasar. jiya juma'a ma'aikatun harkokin waje da makamashi na amurka suka tabbatar da cewa washington ta sayi na'urar da ake amfani da ita wajen sarrafa sinadaran plutonium eh, an ba da wannan sanarwar ce a daidai lokacin da amurka da iran da jami'an wasu kasashe suke hallara a birnin vienna domin su tattauna kan aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyar ta iran din tun da farko iran ta sayar wa rasha sinadaran uranium waɗanda ta karawa daraja an samu bayanan cinikin ne gabanin ghana wadda aka shirya tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma takwaran aikinsa na iran muhammad javad zarif a gefen taron majalisar ɗinkin duniya kan bikin sanya hannu kan yarjejeniyar da ƙasashen duniya sa kulla game da ɗumamar yanayi a birnin new york A karon farko cikin shekaru biyu Rashe da wakilan ƙungiyar tsaro ta NETO sun yi shawarwari cikin wannan mako, taron da aka yi tsakanin jakadun ƙungiyar tsaron da ƙasashe da ke na yammacin duniya da rasha an gudanar da shi ne a birnin Brussels ranar Laraba, sai dai babu wata daidaito da aka cimma duk da haka masu fashin baki suka ce taron ya sa an fara tsammanin rasha ta fara ɗaukar matakai na fidda kanta daga zama saniyar waye saniyar ware bayan da ta kama yankin kramiya da kuma irin goyon ba da take ba 'yan tawaye a gabashin ukraine har yanzu rasha tana fama da takunkumin da amurka da wasu kasashe da suke cikin kungiyar ta neto suka kakaba mata waɗanda suka buƙaci sojojin rasha su daina matakan da suke ɗauka na wato da ta da fitina a gabashin ukraine da kuma nuna fushinsu kan kama yankin kramiya jami'an da suka halarci taron ba su nuna cewa rasha ta nuna tana shirin yin wani sassauci ba kamar daina goyon baya da suke bai wa 'yan tawaye a gabashin ukraine da kuma ta wajen ba su kayan fada da masu sojoji mun gudanar da shawarwari tsakani da Allah in ji babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg duk da haka ya ce akwai sabani tsakanin Moscow da kungiyar da ake ci gaba da samu kuma masu tsanani an gudanar da wannan taron ne a daidai lokacin da ake ƙara fuskantar matukar koma baya dangantaka tsakanin rasha da neto rabon da ga haka tun zamanin da ake zaman doya da manja tsakanin waɗannan ƙasashe biyu banda ma bambanci kan batun ukraine ana zaman ɗarɗar sakamakon al'amura da suka aku tsakanin sojojin rasha da na amurka har hukumomi a nan washington da kuma neto suka yi allah wadai da su a zaman masu haɗari kuma matakan suna a zaman na rashin iya kwarewa ko kuma dattaku. jamhuriyar Congo ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da ake gani za ta shiga tarihi na dala miliyan metan da zimmar hana rusa makekin dazukan kasar wanda shine na biyu a girma baya ga dazukan da ake kira amazon da galibi ke kasashe da suke yankin latin amurka tara Kwango ita ce ƙasa ta farko da za ta sanya hannu kan yarjejeniyar kan shirin da aka bullo da shi watanni bakwai da suka wuce da zumar kare daji da ke gabar ruwa da ke yankin. a bara ne aka kaddamar da shirin ƙarƙashin wasu ƙasashe biyar tare da tallafi daga wasu ƙasashen turai shirin yana buƙatar ƙasashe da suka amince da shirin a yankin afirka su zaɓi jari wajen gano ko kuma su zuba jari wajen gano su kuma yaƙi matakai da suke janyo rusa dazukan daji da ke yankin congo girmansa ya kai kimanin murabba'in kilomita miliyan biyu kamar dai girman ƙasar mexico amma dajin yana fuskantar koma baya na kilomita dubu biyar da shida duk shekara saboda noman manja wata ƙungiya da take rajin kare muhalli mai suna global witness da turanci tana zargin manyan kamfanonin sarrafa katako a ƙasar kongon da ci gaba da keta dokokin ƙasar da aka kafa da zummar kare dazukan. shugaba joseph kabila ya yi alkawarin aiwatar da sauye-sauye a fannin ayyukan gona a ƙasar wacce allah ya yi wa albarkatun ƙasa da kuma na noma Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Allah ka mu ranar yabo ake ta mm. kokar Allah kai mu ranar yabo gaskiya wato akan ce sai mutum baya duniya ake yaba masa mm. kwarai da gaske a masu sauraro barkamu da saduwa da ku a wannan safiyar a cikin wannan makuran alhamis haka kwatsam sai ga labari cewa mawaƙin nan prince ya rasu wato ke sa abin ya zo mamaki saboda babu wanda ya san ko yana rashin ba tsofa dai yayi ba eh gaskiya dai a zaman amurka dai yaro ne mm. <laughs> amma a gida an ce hamsin da bakwai mutum ya manyanta amma a nan yaro ne sosai a nan kwarai da gaske kuma har kin san kamar gidajen rediyo a nan har suna ce ya rasu da turanci suna ce at a young age mm. yawa kuma aka ce kamar abin ya fara mishi ne da mura a wajen wani wasa da ya ko da gaske eh, kamar mura ne yawa aka mm, duba shi aka duba shi aka ce kamar mura ne to kwatsam ran alhamis a gidansa ya shiga cikin irin abin da mai ɗaukan mutum zuwa sama ko ƙasa da turanci ya kuke elevator ana ko ascensor da eh, french ascensor eh, a turancin najeriya kuma ana ce lifta mm. ya shiga lifta <laughs> sai kawai aka same shi ya faɗi yana kwanci aka kai shi asibiti ba su iya sun farfado da shi ba duniya kenan duniya mm, kenan eh. kwarai da gaske to mm. halima ta ina zamu faro Yawwa to malam ira kamar yadda aka saba za mu hwara da miƙa gaishe-gaishe da watan alheri da kuma sada zumunta ko mm. a wannan hili na abari ya huce da farko ga gaisuwa zuwa ga profesa rufai alkali da iyalan shi da kuma duk jama'a sha abuja da watan yana lahiya Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abdulkadir Muhammad Malle wazirin Akko da watan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Mahamudu Dindi mazamnin garin Wari a jihar Delta da iyalan Shirabi da Habbi. da alhaji usaini malam mahamudu da abu sa'adu kanin yaku dindi killa makaɗa da alhaji malam dindi da watan duk suna lahiya a bada gishiri ƙasar jamhuriyar nijar Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Usaini a Magarya da ma'aihiyar Hajiya Huri da kuma Hajara da El Jalla da Rabi matan Ibrahim Mai Sudur a Magarya da Abdu Mai Walda a Mai Gatari. Ah. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Kwandala da Diyatta Uwani a Magarya da Hajiya Arhwa a Magarya da Hajiya Rabi a Bashi Mai Restoran a MGC Magarya da watan duk suna na lahiya. To Halima a gaba sai gaisuwar sakatare A Gambo ringin mai yankan farce alheri matasa club akwatin gidan waya arba'in da ɗaya sabon garin gashuwa jihar Yobe tare da mai ɗakin sa wato madam Zainabu Abu. Haka kuma muna gaida masu sauraron mu irin su Malam Nuhu mai maganin gargajiya a bakin Leventis a sabon garin Gashwa sai kuma M Habu injiniya langi-langi garejin tsamiya shi ma garin Gashwa da fatan kunanan lafiya. Muna gaida masu sauraron mu 'yan kungiyar masu sauraron murya amurka in kiyaye haya idris akwatin gidan waya ashirin a lafiyar jihar nasarawa da fatan kuma kuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji sani ahmed Yariman toro sai alhaji aliyu mai adashe a jos tare da alhaji babanta ya ɗan kwangila a kwantagora sai kuma gaisuwar sarkin zangon dukku wato ibrahim jalo gani tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya don man gaisuwa zuwa ga dukko buba bukuim sai sa'idu abbas dan sadau tare da alhaji aliyu ubayu dan madama alkaleri sai gaisuwar alhaji muhammadu sabo turakin giyade tare da tijjani muhammad tsohon manaja na gidan man nnpc mega da ke makurdi da fatan kuna nan lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga Alhaji Abbas Idris Didi ko kuma ce Darekta Janar na Hukumar Ayyukan Gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja da iyalansa da fatan suna nan lafiya sai gaisuwan barista isyaku Barau a Minan jihar Neja. Muna gaida Gambo Barau Potiskum a Kano tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Haka kuma muna gaida shugaban majalisa Ismail Bima mai gombawa sai barista dan lami Alhaji ushishi da Hafizu Balarabe Agusau tare da Najib Alzamfari dukan ku da fatan kuna nan lafiya. Sai gaisuwar PRO Umar Gidado Gumi tare da malam-malam mai zanen hula gwalalo a jihar bauchi Yakubu sai Nasiru Aliyu mai magani tare da AB Shuta sai Adamu Attahiru da Hassan Binanci sai kuma Anas Hoja. da fatan na faɗi sunanka daidai malam ana sai sarkin hausawan coe maru tare da baffa haruna bajoga tare da matthew garba sai yusuf dungyadi sai kuma a ƙarshe ciyaman da bala ƙofa sabuwa a kebbi tun da nake ban taɓa ma sanin wata waka shi wannan prince din ba sai yanzu da ya mutu ban taɓa in zauna wa in saurari wata waka ban ma san su ba da ina da wasu fayafayensa guda biyu ina jin ah, sunansa menene purple rain da wannan akwai wasu tsaffin waƙoƙinsa waka farko da muka fara sawa a cikin abin waka sidde da na fara sani kenan kenan shi yasa je a shi a talabijin na ganan ko ina an sa irin kalan nan fafil din da ake cewa shine ruwan hoda ko eh, ba ba ruwan hoda ba ah, kamar kamar kamar yana da akwai ah, shudi da jaje jajen an hada shi yake purple eh na ga duka ma'aikatan da yawa da ma'aikatan talabijin zaka ga mm. duk sun sa riguna irin wannan kala ta wato kin san ah, shi prince na ɗaya daga cikin kamar mawakan da za a ce ah, mutane jinsi daban-daban suna sauraron waƙoƙinsa saboda lokacin da ya fara ya fara irin waƙoƙi ne na baƙaƙen fata da ake kira R&B to amma da sai kasance wato mutum ne wanda yana da kirkira sai yana ɗauko kamar irin abubuwan kiɗa wanda an san turawa ne da su kamar irin electric guitar yana sakawa a cikin waƙoƙinsa saboda haka za ki ga cewa akwai turawa suna son waƙoƙinsa baƙaƙe suna son waƙoƙinsa ko gidan shi ne ko inda aka ce studio din shi na mm. ga turawa da baƙaƙe kuka wallahi kuka mutane na saboda saboda rasuwarsa ta zo wa mutane irin da haka kwatsam din haka kwatsam da mamaki kawai ana da wani aka ce ai prince Hamilton prince me kuma aka ce ranar alhamis da ta gabata mm. yayi wasa yayi wasa yayi wasa kwana biyu a Atlanta ko kwana biyu Halima kafin rasuwarsa ya akwai wani biki da ya ji ran talata akwai wani biki da ya ji wala ana ta maganan prince prince prince shekaran jiya fa muka gan shi eh kuma aka ce bayan ya gama wasan akwai wani club da ya saba zuwa mm. ya je wasu mawaka sun je je zauna ya kallo mm. ya tashi hita abin shi akwai wani abin da wanda ba kowa ne ba kowane mawaki ne yake da basirin yin wannan ba kin ga wato in kika je a cikin irin mawakan da suka shahara har aka sa sunansa cikin abin da ake kira hall of fame na rock and roll a cikin irin waɗannan mawaka in kin je kamar kan intanet in kin bincika za ki ta samun waƙoƙinsu da yawa saboda su waƙoƙinsu suna saida ma kamfani ne mm. amma shi yana da wata dabara wanda yake cusa ma irin sabbin mawaƙa da suke tasowa cewa ka mallaki kayanka saboda nan gaba yana wannan waƙa ah, inda sunanka kai ka mallaka cewa taka ce amma ina ga shi ma da harin harko kamar ya fara da irin kamfanonin nan da akwai wata jayayya da aka yi sosai yawa daga nan ne ya kwaci kanshi yawa daga nan ne sai hankali ya ce daga yau duk wani abin da zai sake rubutawa mallakinsa ne ba zai saida ma wani ba sai dai in kuna so ku ɗauka ku je ku yi faifai ku saida yawwa iyakacinsa kenan amma dai mallaki nashi ne in wani zai yi wani abu daban da shi sai da ya zo sai da izinin sa shi yasa mm. in kin je kamar YouTube haka a ba za ki ga waƙoƙinsa ba sai kamar irin na wasanni da ya yi a cikin wasu ɗakunan wasanni wanda za ki ga cewa su mm. suke da mallakin wannan suna sa su amma waƙoƙinsa na zahiri ba za ki gan su a cikin YouTube da sauransu. Ai haka ya kamata saboda wallahi mawaƙa ana su. za ka ga mutum ya yi suna ya yi waƙa mm. amma kuma sai ka gan shi cikin wani hali. Ƙwarai da gaske. Wallahi. Mm. Halima wani labari kike son ki bamu? Wallahi ka san ana kwanan nan Mm. kana ta ba da labaran santin da kuke ta yi a ofis mm. to wannan labarin santi ne guda biyu alasa muna da lokaci to mun karkada kunnuwa a cikin azumi ne mm. mutane suna zaune irin kasan gwanda ta yi sanyi aka yanyanka ta musamman da azumi yawwa da azumi an sha ruwa wani yana zaune sai ya ɗauki yanka ɗaya sa a baki ya tauna ya haɗiye ya sake labarin gaskiya ne <laughs> yana ji na mai santin <laughs> ya ɗauki na biyu ya sa Mm. ya ɗauki na uku ya sa kawai sai ya ɗaga kanshi sama mm. ya ce wai don Allah menene sunan gwanda da turanci kam <laughs> <laughs> <laughs> na ce to an gaya mishi aka ce ina aka ce dan Allah santin da yayi ya ba mutane dariya na ce to ni zan gaya mishi sunan gwanda papaya ko <laughs> papaya ne ko popo ne gwanda <laughs> eh to da french muna mm. cewa papai papai mm. eh to akwai mm-hmm. papaya mm. yawa to kuma wannan wani wa da kani ne su ma suna a wani wuri kuma kusa da masallaci a kusa da masallacin kuma akwai tukuba tsiri suka tsaya suka ba da kuɗi a yanka musu nama an yi kiran sallah sai suka shiga masallaci suka yi sallah da suka mm. hito an yanko musu nama to akwai wani zaure mm. sai suka shiga zauren kasan galibi irin zauren nan duk an mammanna hotuna ko an mm. yi zane-zane an mammanna hotuna komi da komi suna ciki ya shi ma da ya ɗauki yanka ɗaya <laughs> ya ɗauki biyu uku kawai sai idan shi ya kai kan wata saniya <laughs> <laughs> a cikin abubuwan da aka zana cikin zane-zane sai ya ce amma wannan kan ba irin shanunmu ba ne ko? <laughs> Shi da ƙanin shi sai ƙanin ya ce, eh, amma dai wannan naman da muke ci irin shanunmu ne ai. <laughs> ba ruwa na ni kuna ku kin yi magana nama <laughs> eh. sai na tuna abin nan ah, Sheikh Ibrahim ah, Duguri mm. sarkin malamai eh. akwai labarin ah, labarin da ya ban mm. na wani bahaushe ne da ya je gidan Banufi eh. da ya je irin sai aka kawo musu tuwo to da nama a ciki to kai ba haushe ga nama da yawa a cikin to duk loman da kai sai ka haɗo da <laughs> da nama da tsokan nama da tsokan nama yana goyo yana kaiwa baki eh. ba nufan nan ya rasa ya duk ya kalli mutum ya ce wai kai shin sunan ka waye <laughs> sai ce masa jibril sai ce eh. mm, ya ce babban mala'ika baya cin tuwo sai nama <laughs> ai na aza mai zai ce mishi na aza zai ce mai ne ya mishi ya ya tura da ya cewa eh jibril wato babban mala'ika kenan baka cin to sai nama ya irin buzu wani buzu ne da aka bada labarin aka bada labarin labarin maye mm. yana ta ji ana maye maye maye ai yana kama mutum ran nan sai kawai sai sunan maye ya ɓace mishi. Mm. <laughs> yana yana tahe da raƙuman shi sai ga wani mutum yana ta kallon raƙumi. Mm. Yana ta kallon wani ƙaton raƙumin shi. Yayye ya tuno da kalmar mayan nan ya manta. Mm. Sai ce, su dai mu ne kuna kallo ko <laughs> ya, Sam ya <laughs> <laughs> yana so ya ce su maye <laughs> eh, su eh, ya tuno ta sai ya tuno dai wani abu ne dai da ake mm. cin ana dai cin mm. ya ce suka dai mu ne kuna kallo ko rakumun <laughs> lallai jibrila babban mala'ika ko babban mala'ika mm, bai cin to sai nama bani hedai ya ce bahaushe ya kware shi masu sauraro za mu da sa'a lokaci ya kawo ko dan lami ne dan lami shi ne フフフフ。 mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Da takaitattun labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Nisar fili hashin gumel nake cewa, mu huta lafiya. Salamu alaikum.